karfe tara na safe gobe za mu kashe alhaji ibrahim na falo yin hakan zai kawo mana farin ciki a rayuwar mu tare da ni da ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan allah kai haƙuri ba na buƙatar jin komai daga gare ki bukata ta kawai shine ki bi umarni na a duk lokacin da na baki i love you ce duka huta yau na itar da irin wannan soyayya mai cike da hawaye na yi alawadai da irin wannan soyayya mai cike da ɓacin rai me amfanin rayuwata me amfanin haɗuwa da masoyi irin ka ka sa na mahalicci na, duk din saboda buƙatar ka yanzu kuma ka zo zaka kashe iyaye na to ina so idan ka gama kashe su ni ma ka hada da ni ka kashe ni ka huta ka kashe ni ka kashe ni na ce ban da ni ya jefa rayuwarki a cikin matsala sai dai in taimake ki ba ni da burin azabtar da ke sai dai in faranta miki ba da so bata miki zuciyarki sai dai farin ciki ba ni da hujja da zan iya kashe ki amma waɗancan ina da kyakkyawan hujjar kashe su lokaci yayi da ya kamata in sanar da ke wane ne lokaci yayi in sanar da ke wace ce ke sunana ahmad hashim haifaffen garin tsafi da ke jihar zamfara karatun addini ya kawo ni jihar kano har ya kai ga na fara almajiranci a lokacin da nake yawan almajiranci na anan ne na haɗu da mai gida mai kirki mai tausayi a lokacin da na fara wani zazzafan zazzabi wannan shine farkon haɗuwata da shi rayuwa ban san daɗin su baikin gana shafa ke nan zan koma sai da safe ke ma na za a ana za a baki ki kwana da ki gama da Allah ka kamata fa da zakkan ya kudi insha Allah ba sai da sai Allah ba mu alheri sai ina da a jiki da sauki babu zazzabin a zazzabin ya sauka bakin da aka jin ɗaci same jiki to Allah ya kara afuwa Allah ya kara sauki yawa sai ka tashi ku ta abincin ko saboda dama yana ta cewa yunwa yake ji a'a iya hakuri na makara ko <laughs> ka ce sunanka ahmad ko ka ce kuma kai almajiri ne eh ni almajiri wace makarantar makarantar malam mahmuda okay. malam mahmudu mai almajirai to malam ahmad likita ce mun kana dauke da rashin lafiya mai tsanani idan ya tashi gaskiya za ka wahala kuma kana buƙatar kulawa shi ne nake so za ka zo na tare da mu in ba za ka damu ba ne kuma zan je in ga malaminka wannan yarinya yata ce ita kaɗai gare ni kaga in ka zo na anan ka zama kukubi kenan shi kenan khadija ta samuwa <laughs> hajiya ina son yaron nan a kai shi ciki ya canja wannan kayan ni zan je samu malamin shi mu To, Alhaji, na ji bayaninka kuma wannan abu da ka faɗa ya yi kyau allah ya saka maka da alheri kuma shi wannan yaro iyayensa mutanen nan zan kuma zan samu ko ta waya zan gaya musu in ce ga yadda muka da kai. Allah ya saka da alheri. Eh, da ana samun irin ku. Da an sa da an ji daɗi. Ba eh, dan yaron ma bai isa almajirci ba. Ubangiji Allah ya ba mu ikon ɗaukan wannan nauyin. Nagode. Madalla.

za ku dinga zuwa da khadija ko ba za ka ba to shi kenan alhaji na gode to um, abin da ya sa muke so ka zuwa da mu saboda mu dinga kula da kai saboda rashin lafiyarka kaga in ya tashi za mu dinga kula da kai kai da kai to na gode sai ka dinga kama hannunta kuna zuwa makaranta ta gaji ko? Alija. tare ku daga zuwa je ku yi wasa <laughs> to gaskiya yaron yana da hankali gaskiya mun tattauna sosai da wallahi za a samu Música yana fa ka wanke da kanka ba? Ya hana ni amma don Allah ki gaya mai. Ba zan faɗa ba amma zan taya ka. To sai dai ki shanya min wannan. me kika rubuta a hannunki e kadi me kuma e kadi ahmad da khadija to ni ma zan rubuta khadija da ahmad tafiyar mu har tafiyar ta zo Egypt din zaku ne ko kuma wata ƙasar. Egypt mana kin san shi is excellency ba inda yake son zuwa in ba Egypt ba wannan haka ne kan gaskiya ne in Allah ya za a haɗa komai da komai sai dai mai fatan Allah ya kai ku lafiya da da ku lafiya madalla to akwai ne karambani da nayi kamar ne me kuma wallahi wannan yaron ne Ahmad eh na gama shirya mai scholarship mai shiga gaba daya zai je kasashen waje ya karatu in ya gama wannan to ai ba karambani bane alhaji wannan abu ne mai kyau ai kuma na tabbata yaron nan kaga yana da kokari ko ba zai baka kunya ba haka ne kuma na san alhaji usman yana can a gidan shi zai sauka shi kenan maka za ku kula da shi sosai kwarai da gaske Allah ya saka da alheri Allah ya tabbatar da alheri wallahi na ji daɗi karshen wata ke da aiki kuma za ku tafi mara. au har da mu <laughs> to da Allah ya saka da alheri alhaji Allah ya ƙara buɗe kuma Allah ya kai ku lafiya da da ku lafiya Allah kuma ya kai mu lokacin tafiyan mu ma Khadija ina ji a jikina ke ce silar faruwar farin ciki na koyaushe kunne na a buɗe suke suna jiran jin alherin da zai faru da ni ina ji mama na tana cewa zuciya ba ta da ƙashi kuma tana cewa hausawa ne suke faɗa ina so ka cancanta kamar kai ɗan gidan nan ne zan kasance cikin kowane tsanani in dai zan faranta muku rai saboda irin kulawar da kuka bani ke da iyayenki Allah kadi wasu? eh mana eh kadi ya dawo lafiya lafiya lau wallahi to mala ahmad alhamdulillah allah ban iko na cika alkawari eh amfani ne aka siyo ya hakuri mana ke ma an siyo miki naki tana da gaskiya ke kuma sarka na siyo miki mu gani mu ga sarka take eh gaskiya sarkana tana da kyau kai madalla za ta yi miki kyau to mai dauke dauke kenan sai daukar hoto ko ai na sha yin alkawarin zan siya zan siya to yau dai Allah ya cika Allah ya sa an cika alkawarin amma da kasar din yake zuwa ne da kasar din yake zuwa hmm? to ana dauka ta lalle an fara aiki ai yayi ga kadan kuwa kaga wani ikon Allah. Wato ya ajiye a can kenan kuma ina ɗauki duk gaba ɗaya fadar ma. A'a, lokali da ai sai ki rufe sarkar ta ki a samu adana. Sai sallah sai ki sa ko? Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Saura. Sannunku da zuwa. Sannunku da zuwa. Zo mu je ki sanin ku da zuwa na gajiya alhamdulillah namjin duniya alhaji mune maka barka da zuwa da fatan ka dawo lafiya lafiya a ban tare lumfashin ku ba da Allah da fatan ba dai wannan magana ko ka dauko ta ko biyo ne har gidana da ita ba tabbas ita ce take tafa da mu da fatan zaka ba mu haɗin kai to albarka ba zan ba ku kai ba bari in gaya muku ɗaya bayan ɗaya ba zan yadda in jefa rayuwa ta cikin hatsari ba ba zai yiwu ina ji ina gani in ci amanar 'yan uwana ƙasata al'ummata ba da ni ba ga da haka bane ku canja basira ina tausaya muku lokacin da har za a gano manufarku rayuwarku za ta kare a gidan yari wanda za ku barwa bayan ku abin kunya alhaji ba wannan muka tambaye ka ba mu abin da muke nema a gare ka kawai ka ba mu haɗin kai to albarka ba zan ba mu haɗin kai domin ina jin kunya wanda zan tashi ba kiyama in tashi cikin munafukai maha'inta wanda ba sa kishin addininsu ni ba ɗaya daga cikinsu ba ne kuma abin da zan ga muku yanzu please get out from my house to ba ka za ka ba mu kunya ba kai ku tashi ku wallahi zan kira muku yan sanda ko ku kuma ku je ku yi abin da za ku yi ba zan goyi bayan ku to yanzu za mu mai da kai zamfara gidanku shi kuma wannan gidan za mu rufe shi har sai mun gama bincike mun gano wannan yar tashi domin mu danga mata komai a hannunta saboda haka shi Haba Amadu, menene na damuwa kanka da abin da Allah ya rubuto? Abin da ba abin da za ka iya yi a kai sai haƙuri da kuma addu'a. Na babu babban baƙin ciki zan fara zuwa makarantar da bawan Allah nan ya sama mu. Amma baya raye, ballantana in saka mai da kwatankwacin abin da ya yi mu. Babu komi, in dai ana raye, za ka yi wani nashi. na na yi alkawarin wallahi tallahi sai na nema wa alhaji sakayya zan kuma nemo khadija duk inda take in nuna mata ba mareniya ba ce ita da gatanta zan kuma je ingila in yi karatu da wannan biza isha allahu za ta zama alkhairi a rayuwarmu kuma za ta zama ɗaukan fasara ni ne ahmad ɗinki khadija ni ne ahmad ɗin da kika sani tun a yaren tarki bayan rabuwa ta da ku na je na shiga makarancin da mahaifin ke sama mu tun daga sakandare har zuwa jami'a bayan na kammala ne na dawo na duk farautar mutanen da suka yi wancan aika-aika a baya kuma da na gano gidajensu da wajen ayyukansu da duk inda suke shine na dukufa wajen neman ki sai Allah ya taimake ni ranar da na fara ganin ki a ranar na fara kashe mutum na farko daga cikinsu ki haƙuri ki haƙuri da wahalar da na saka ki ki haƙuri da masifar da na jefa ki a ciki na yi haka ne ba don komai ba sai don ki zama shaida wajen ganin na ɗaukar mahaifinki fansa akan abin da aka yi masa ki haƙuri don Allah ki yafe min ya yafe maka duniya da lahira Alhaji Kabiru ka yi haƙuri da niyyar kashe ka da ne tun farko kuma ina miƙa godiya ta a gare ka na riƙe Khadija da kai tun tana yarinya har zuwa girmanta kuma ka ɗauke ta a matsayin 'yarka. ba komai ahmad na gode hajiya ke ma na gode allah ya saka muku da aka Khadija ba zan taɓa daina sanki ba saka wannan a cikin zuciyarki amma daga yau na zo ƙarshen wannan kashe-kashe da nake yi made